Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Yar uwa, shin ko kin san mai yasa maza ke yawan kallon kafar mace kuwa? A mafiya yawan lokuta, da zarar kin doso inda maza suke a hanya ne ko a kasuwa ko a makaranta za ki wuce ko in kina magana da su sai su yi ta faman kallon ƙafarki shin wai mai suke dubawa ne wato yawancin maza suna cewa halittar mace tana ƙafarta ne don haka a ƙafar nan galibin mazan ke gano yanayin sha'awar ko kuma ƙarfin ni'imar ya mace da yawa daga cikinsu wasu na cewa idan kika ga mace yatsar ƙafarta na biyu ya fi babban yatsar tsayi to tana da sha'awa sosai wato high class kenan idan kuma tsayin yatsarta na biyun ya yi daidai da babban yatsarta na tsaka-tsakiya wato middle class ne a gurin sha'awa idan kuma yatsarta ta biyun ba ta kai babban yatsun tsayi ba to wannan tana da ƙarancin sha'awa wato kowa class kenan idan kuma dunduniyar kafar mace a cike take tam yadda ba a ganin jijiyar kafarta to tana da ni'ima mai matuƙar yawa da akwai kuma abin da ake cewa wushiryar kafa kamar yadda kuka san akwai wushiryar haƙora to haka nan akwai wushiriyar ƙafa wato shine tsakanin babban yatsa da sauran yatsun ya zama akwai ɗan distance a wushiriyar kafa kenan to mata masu irin wannan ƙafar suna da juriya wato lasting kamar yadda kuka san da yawan mata masu wushiriya, mata ne na daban a cikin jerin mata har wasu malaman fikiu na cewa in so samu ne a yi ƙari a cikin sadakin mace mai wushirya saboda matsayin halittarta a wajen namiji to amma allah kan yi ikonsa yadda ya so wannan hasashe ko kuma nazari ne na masana halittar mata a cikin abin da allah ya sanar da su don haka akan iya samun mace na da wata siffar amma ba ta da ɗabi'ar wannan siffar ko kuma tana da ɗabi'ar siffar da aka faɗa amma ba ta da siffar wannan ba abin mamaki ba ne iko ne kawai daga Allah don haka kar wata ta damu kanta for any reason wata kuma tana da wata siffar ta kuma da yanayi da ɗabi'ar siffar amma kuma Ba ta sani ba maybe sai an faɗa mata sai kuma ta fara lura da waɗannan abubuwan